La visite technique consiste Wannan lauran motoci ya shafi binciken lafiyar motoci ne mu duba idan babu wata matsala ga mota, musamman binciken wurare daban-daban da suka shafi motar domin duba idan motar tana cikin ƙoshin lafiya. An ƙaddamar da wannan doka ne domin kiyaye haɗurran motoci. Kamar yadda kowa ya sani, a yau matsalar haɗururruka ya zama babbar matsala ga ƙasar mu kuma haɗururrukan suna faruwa ne daga mai motar ko hanya ko kuma yanayin lafiyar mota. Ba doka bace da take sabuwa guba abu ce da ke akwai a cikin dokokin tuki musamman masu motocin kansu duka wata ɗaya ya kamata su yi awo su kuma masu taksi duka watanni uku zuwa watanni uku sai masu manyan motoci su kuma daga watanni shida zuwa watanni shida idan muka auna motar muka ga tana cikin ƙoshin lafiya to ba matsala amma idan muka auna motar muka ga bata da lafiya muna baiwa mai motar dama ya je ya gyaro ya dawo mu gani idan ta cika ƙa'idojin da ya kamata. Dans le cas échéant, on lui donne une réparation. Le véhicule est ajourné. Il, il, est, il va, il il revient. On va voir si euh, il répond bien ou non. Nous, les conducteurs de taxi. Mu direbobin taxi duka watanni uku zuwa watanni uku muna zuwa domin auna lafiyar motocinmu. Abu ne mai kyau a gare mu mu kiyaye dokoki sau da kafa saboda lafiyar mu tunda ana samun haɗarruka ba kakkautawa. Abu na farko da yake ɗaukar hankulan mu shine haɗarruka saboda dalilin rashin awon motoci. Sai dai matsalar da ke akwai ka duba fa ya kai layin motocin taxi. taksi ɗari da ke zaman jira a binciken lafiyar motocinsu. Kenan akwai matsala tunda babu kuɗin da za a zuba mai gida da maraice. Ya kamata magabatan wannan ma'aikatar su ƙara mana wa'adi. Sai dai ba ko shakka mun sa akwai matsala da motocinmu tunda koyaushe muna wurin mai gyara. Kenan wannan awon bana tunanin zai canza wani abu. Akwai masu cewa wannan zai rage haɗururrukan motoci wannan zance ne kawai. Tsofin motoci ne gare mu. Kenan ya kamata a dubi tsufan motar kafin a ce za a auna lafiyar mota. tumar da kun shi wato fasarar kalaman shugaban cibiyar eh, wato wadda ke kula da binciken lafiyar ababen hawa musamman motoci da kuma masu motocin a cikin wannan shiri namu na musamman